الوحدة ثم الصلاة والسلام على من لا نبي bada. amma ba da mai kallon mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu barkan mu da yammacin wannan rana ta juma'a 21 ga watan zulqa'ada shekara 1439 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da ainihin uku ga watan Agusta shekara 2018 cikin shirin mu na fatawa shirin da kan zo ya kallon mu kai tsaye daga hukumar talabijin na kasa da ke nan cikin garin zaria kowace rana irin ta a daidai wani lokaci kamar kullum suna na idris sa'idu ni zan jagoranci gabatar da shirin ma a yau wani kallon mu bai shafa abu makon da ya gabata a an tunatar da yan uwa ne kan babbar ibada da ke gaban musamman a wanda suke da hali watan maniyyata aikin hajji inda suka ga yadda sheikh malam musa sahabi zaria inda ya nuna musu kusan za a yi cewa aikin hajji a aikace a tun daga abin da ake bukata da mani da shi tun daga nan gida shigan shi jirgi harisun su can a ainihin kasan da sarki da dukkan abubuwan da ake bukata da shi al-mahdurat al-hajj malam ya kawo su an ji an yadda ake tsora harami yadda ya dace da abubuwan da ke tattare da shi wannan shiga-shigan aikin hajji nan guda hudu ko a ce farallai malam da ya bayani kansu da irin aikin hajjin da ya dacewa a mahajjatan mu inda malam ya bayani akan tamattu cewa shi ne fi dacewa mahajjatan mu shiri saboda shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ya kwaɗaitar cewa a yi shi saboda tattare da ladin da ke tattare da shi to muna fata Allah sa a je a yi hajj al'amaru a dawo lafiya a ga wanda suka tafi wanda kuma su tafi ba muna fata Allah kai su lafiya su masu samu a yi hajj almabaru a dawo lafiya to yau alhamdulahi na san mai kallon mu a makon da ya gabata an ga abin da ya kasance a faɗin nan na da a kamar da na ambata makon da ya gabata mun kasance da shek musa sahabi a zaria inda ya mana bayani akan aikin haji a aikace mun gani tun daga aniyya ya tafi su tawaf su a tsayuwan arfat da kuma sa'ayi malam da ya mana bayanan su da abubuwan da ke rataye da su kuma inda malam ya ba da shawara karshe cewa duk wanda zai tafi hajji daga Najeriya ya yi kokari ya yi aikin hajji da ake kira a tumace wanda za a gabatar da umara daga nan kuma a zuwa a gabatar da hajj a ranar takwas ga watan zulhijja kenan Allah ya fi mu to muna fata Allah sa yi hajj almaru ga dukkan maniyyatan mu yau kamar yadda muka fara ambatawa a satin da ya gabata rana ita yau wata ran juma'a kenan a mun iya da daddaren wannan rana mun ga wani abu wanda ya faru a za cewa kusan kasashen duniya baki da inda wata ya yi kusurfi wanda hausawa sukan ce wata ya yi mara to hakan ya dace mu ga mu tattauna don a waye wa musulmi da kai saboda wasu sukan wasu abubuwa a wannan lokaci wanda ba su da asali a cikin addinin musulunci ƙarshen tuma mutum ya tashi da zunubi maimakon a ce yayi abin da ya samu lada na koyi da sunna to shi manzo ya ce mu tattauna akan wannan aya ce ta Allah to za mu tattauna akan ayoyin Allah ma'anan kusufi abun da ke kawo sufi da kuma irin abin da shari'a ta tsara a yi a lokacin kusufi da kuma bidiyoyi wanda ake gabatarwa lokacin kusufi wanda ya kamata a kauce masu da sauran shawarwaci a shawari ga al'ummar musulmi kuma za wannan tattaunawa ne da shek bashir lawal muhammad wanda alhamdulillah allah ya bashi ikon zuwa ɗakin wani shi shirye shirye kin a karan kalla ina maka barka da zuwa barka da warhaka ina mu so shek bashir lawal muhammad shine na'ibul imam mataimakin imam na masallacin tudun jikun baya ga haka nan shine babban daraktan makarantar ma'ahad dini islami da ke a nan tudun jikun kuma ga wanda suke kallon wannan shiri ko da yaushe sun san malam ba wannan shine a karansu na farko na halarta wannan shiri ba domin a baya mun taɓa gaito shi ya gabatar da nasiha a wannan fage to akar makalla zan so in baka dama ku gaisa da masu kallon musulman kai mana shimfiɗa kan wannan maudu'i namu na ayoyin Allah subhanahu wataala لو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أن أواما سقلوا بصغارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكما يدى أن أواما لإدريسية تنبيا أجمد خصوصي أنا سوى خصوص أنا سوى خصوص جهوسا أنا فسر خصوص da kusuf a matsayin zazzabi ko kuma kisfewa bahaushe yakan ce rana ta kisfe kuma yakan ce wata ya kisfe sannan yakan ce rana ta yi zazzabi kuma yakan ce wata ya yi zazzabi to da wata da rana duka ayoyin Allah ne Allah madaukakin sarki yana cewa min ayati al-layl wan nahar wash-shamsu wal qamar la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyahu ta'budu lallai daga cikin ayoyin da za a gani a tabbatar da Allah madaukakin sarki samanne ne kuma shi kaɗai cancanta abuta masa akwai allail wan nahar akwai dare da yini ayoyi ne na Allah madaukakin sarki wato alamomin da za a kalle su a tabbatar da Allah shi kaɗai cancanta abauta masa sannan wa shamsu wal qamar haka rana da wata da suna cin ayoyin Allah har shi ne sai Allah ce la tasjudu shamsi wala lil qamari kakku yi sujada ga rana kakku yi sujada ga wata wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun ku yi sujada ga Allah madaukakin sarki wanda shi ne ya halicce su ashe da wata da rana dukkanin su ayoyi ne na Allah madaukakin sarki kuma halittun Allah ne Allah madaukakin sarki ya halicce su shi yake juya su shi yake sarrafa su shi yake sa su shi kuma shi yake sa su su tsaya shi ya ji dama ya aje su inda yake son ya gan su waɗannan ayoyi ne na Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya aje su a sama الشمس والقمر بحسبان da rana da wata dukkaninsu suna da lissafinsu suna tafiya da lissafi والشمس تجري لمستقر لها rana tana gudana a inda Allah maɗaukacin sarki ya aje ta su yan bari laha an tudrika al-qamaru al-qamara wal shafi da ayoyi da yawa dai sun zo sun mana bayani a kan ranar nan da kuma watan nan a matsayinsu, na ayoyin Allah bayin Allah Allah maɗaukacin sarki shi yake juya su shi yake tafiyar da lamarin su duk da cewa da rana da wata su ba mukallafai bane wato mukallafai waɗanda aka ɗora musu aiki aikin lada ko zunubi hmm. amma dukkaninsu musakharati hmm. Allah ne ya huwace su Allah maɗaukacin sarki shi ke jujjuya su yadda ya dama hmm. to shi yasa yadda muke ginin su a sararin samaniya haka Allah maɗaukacin sarki ya aje su wata na da wajensa ita ma kuma rana tana da wajenta dukkaninsu kowanne inda Allah yake sanya ya shi a nan ya aje shi to su waɗannan da rana da wata Allah madaukakin sarki ya kaddara musu akwai yanayin yadda suke gudana da kuma yanayin yadda suke lissafin su tafiya shi yasa ma har ya kasance a duniya nau'in kalandu biyu ake da su akwai kalanda wadda ake ce mata a takwimul qamari wato kalandar wata akwai kuma a takwimul shamsi wato kalanda ta rana misali al-takwimul wato kalanda ta wata ita ce wadda muke amfani da watanni goma sha biyu da ake ce musu na larabawa ko kuma ake ce musu na musulunci al-muharram safar rabi'ul awwal rabi'ul thani jumada al-ula jumada al-akhira rajab sha'ban ramadan zulqa'ada bil hijjati watannin watanni guda goma sha biyu shawwal zulqa'ada bil hijjati watanni goma sha biyu da Allah madaukakin sarki ya ce inna iddata shuhuri inda Allah isna ashara shahran fi kitabillah kirgan watanni a wurin Allah madaukakin sarki watanni ne guda goma sha biyu haka Allah madaukakin sarki ya rubuta tun a Allahul Mahfuz shine fi kitabillah sannan kuma a cikin alkur'ani ma watanni goma sha biyu sannan a gefe guda a takwimu shamsi wato kalandar bature kuma ta rana ita ce misalin ta baturi mai january february march april may june july august september october oktoba november december waɗannan watannin guda goma sha biyu su suna lissafi ne gwargwadon yadda rana take gudana ba wata ba to waɗannan eh, haka allah maɗaukacin sarki ya halice suna da alaƙa da mu sosai mm. daga cin fa'idojin wata Allah madaukakin sarki ce yas'alunaka 'anil ahilla Wani hiya mawaƙi kulin nasi wal hajj suna tambayar game da jinjirayen wata me yasa wata ake zuwa ya zama jinjiri a farkonsa sa sannan kuma sai ya fara girma ya fara girma 'yan rayuwa ta ɗan adam daga baya ya cike ya batsi in ya kai sha uku sha hudu sha biyar da ake ce musu kwanakin badar ana ana nan kuma sai ya fara zama ɗan ƙarami har ya kai ya koma yadda yake da har wani mai hikima balarabi yana kamanta dan adam da shi na cewa umal mar'u illa kal hilali wa baui yuwafi tamam ash-shahr thumma yajibu yace dan adam ya kama da jinjirin wata shi a haife shi yana dan jinjiri sai ya ki girma ya ki girma ya girma to kuma daga baya sai ya dawo sai ya koma yana wannan rayuwa ta kankanta yi ne tsufa da mutum zai koma yana yi sai rayuwar shi ta kama da ta yaro dan jinjiri to waɗannan su ne to waɗannan da wata da rana kowanne akwai wajensu da Allah maɗaukakin sarki ya ajiye a wajen a ilimin falaci abin da ke jawo kitsewar wata shine ya kasance duniyar nan tamu da muke rayuwa a cikinta sai ta shiga tsakanin wata da rana tsakanin wata da rana ai ana cewa duniyar wata kuma yana cewa duniyar rana dukkanin su duniyoyi ne da Allah madaukakin sarki ya halitta amma dan adam Allah zai kaddara masa aje a rayuwa a can eh, sai a wannan duniyar tamu da ake ce mata al'adu eh, to sai ya ita wannan duniyar tamu sai ta zama ita ta shiga tsakanin rana da wata shi kuma dama wata yana samun sa ne daga rana eh, to shi kenan sai ya zama watan ya samu abin da ake ce mishi khusus ko kuma ku so sai zama ya shiga wani irin yanayi yawwa ta dasa shi masa haskansa sai ya zama an gan shi duhu ba za a gan shi ba duk da kala biyu ne akwai wanda suke ce mishi alkhusuful juz'i akwai alkhusuful kulli akwai kusewa ta baki da wanda ita ce aka yi ta satin da gabata irin rana irin ta yau domin sun faɗa suna cewa a wannan karnin karni na 21 na bature ba taɓa samun kifewar wata kamar wannan ba kuma da ya tsawo tun da ya wajen awa hudu da wani da wasu to wannan dalilin da ke jawo kifewar wata ce ita kuma rana tana kisfewa a matsayin abin da ke jawo rana ta shi shine kasance shi wata sai ya zama ya shiga tsakanin duniyar mu da ita yawwa lokacin da yake zagaya wasu sai ya zama ya shiga tsakanin duniyar mu da kuma rana hmm. to shi kenan sai ita kuma rana sai ya zama hasken ya disa shi wanda ita bai cika faruwa ba iskewar rana ba ta cika faruwa ba sosai a rayuwa sai ga an kushe shekaru kafin an yi sannan kuma an yi sai kaga kila shi ma kala biyu ne akwai aljuz'i akwai alkulli wato akwai nan baki dai akwai kuma wanda yake wani sashi to haka suke sannan kissewar rana da kissewar wata dukkanin su wasu abubuwa ne da ake sanin su a ilimance. shi yasa ba abun ban mamaki ba ne a faɗi cewa za a yi kiskewa rana ko za a yi kiskewa wata a ranar kaza a ce kuma daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza sannan ma har iyakance kasashen duniya ko sassanin duniya da za su ga wannan kiskewa ba bakun abu ba ne tabbataccen abu ne a cikin ilimin falaki masu bincike na ilimin sararin samaniya suna cewa rana ba ta kiskewa sai a ƙarshen wata na musulunci kamar misalin a ce 28-29 zuwa 30 to waɗannan kwanakin ne ake samun kiskewar rana yawwa shi kuma wata baya kiskewa sai a tsakiyar wata a lokacin da yake ke ba kwanakin da ake cin su a yamun biyu sha uku sha hudu sha biyar a waɗannan idan muka kalla za mu ga wannan kisse wadda aka yi a wannan satin da ya gabata to za mu ranar sha uku ga wata abin ya faru sha uku eh, eh, a najeriya a lissafin najeriya a kuma lissafin wata kasashen da ba najeriya ba sha hudu ke kama yadda ka faɗi a wajen gabatar da gabatarwa kashi ashirin da ɗaya eh, ina jin yau a najeriya lissafin ashirin ne to kaga haka ce. yawwa to an shiga dai waɗannan ayyamul rib ko kuma ayyamul ibda kwanakin haske na wata ba wani abu bane wannan a ilimin shi to wannan a ilimin falaki kenan amma an ga ta ilimin falaki kenan abin da ilimi ya tabbata ga yadda kishewar rana take gudana ga yadda kishewar wata take gudana sannan kuma ga lokacin da ake tsammanin dukkanin su afku dukkanin su in za su afku ba su wuce waɗannan lokuta sai malamai sukan ambata cewa akan kawo wasu riwayoyi cewa in an sami kiskewar rana a ran goma ga wata ko ran tara ga watan girhijja ya za a yi to shi ne sai malamai suke cewa ai babu yadda za a sami kiswewar rana a tsara ga wata ko kuma goma ga wata sai dai ƙarshen wata wannan ilimi abu ne da tabbatar ke kuma abu ne na lissafi eh, abu ne na lissafi abu ne na bincike ba wani abu ba ne bako da za a zo a karɓo shi sabu saboda ka akwai shi sannan kuma wannan binciken ba na turawa ba ne kamar yadda wasu suke zato a bincike ne da shi yana nan a cikin littafin malamanmu ta shekaru da shekaru da suka wuce da yawa malamai sun yi rubuce-rubuce a kan waɗannan matsalolin kuma duk sun yi bayaninsu a cikin so da ka akwai to wannan a taƙaice abin da ke jawo kiskewar rana kenan ko kuma kiskewar wata a ilimin falaki a kimiyyance to wannan kuma dama abubuwan da Allah madaukakin sarki yake nuna mana kala biyu ne akwai abubuwan da ilimi ke tabbatarwa sannan kuma akwai abubuwan da wahayi ne ke da ikon kawai bayani kansa yanzu wannan wani bincike ne da zai bukatar wahayi ba ka bukatar ka jawo aya ko ka jawo hadisi a game da shi abu ne na lissafi me ya kamar da irin mutum matar shi ta je a asibiti shi kenan sai a auna ta sai a ce za ta haifi yan biyu ko za ta haifi ka ga wannan ba za ka zo ka ce sai an kama ka aya da ce haka ba abu ne na bincike abu ne na ilimi da ake bincike a kansa kuma yana gudana ne akan lissafi su masanan da suke bincike akan wannan da sun ji ana batu sun san wannan amma duk da haka wannan ko ba zai fi karo da abin da musulunci ya tabbatar ba a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shine zai kawo mu a shar'anci zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam an an sami kistewar wata an sami kistewar rana eh, amma wanda ya fi bayyana a hadisai karara suka zo kistewar rana malaman mu da yawa suka ce me yasa hadisan suka ku bayani kan kistewar rana suka ce saboda kistewar rana ita ce a bar da ta mutane ta fi girma eh. shi yasa za ku ga hatta su kansu masu bincike na duniya a yau sun fi ta ta in aka ce za a kishewar rana ta da an fi damuwa an fi bayani a kai an fi daɗewa ana magana kai kila za ka iya tunowa ko masu kallon mu za su iya tuno ina jin shekaru biyu da suka wuce ne ko aka taɓa yaɗa wata jita-jita aka ce za a yi dare biyu har kaza kaza mutane suka tsorata aka fi dai wasu abubuwan da cewa kaza aka ce ba a taɓa irinsa a duniya ba kaza da kaza wanda ƙarshe dai da baya bincike zai tabbatar da cewa wannan maganar ba da gaske ba ce kuma ba za ta kuma hakan bai afku ba to kaga wato duk abin da ya zama kishi ke yake da alaka da rana kisewar rana ta fi girma to shi yasa riwayoyin hadisai waɗanda suke cikin littafin sunna sai suka ku bayani akan kisewar rana fiye da kisewar wata domin kisewar wata akan yi wasu ma su sani ba kuma wannan da yawa za ka ga ya faru mutane ba su sani ba amma zai yiwuwa a ce a yi kisewar rana mutane ba su gani saboda duhu ne za a shiga ciki to kishewar rana ta tabbata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya fi girma shine wanda ya faru a shekara ta biyar bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam daga matarsa da ake mata mariyatul ko kuma sadiqarsa mun gane to sai ya kasance ita eh, Ibrahim radiyallahu anhu dan annabi sallallahu alaihi wasallam sai kawai ya rasu to su kuma larabawa suna da wata aƙida ko wani canci da suke cewa in aka ga kiskewar rana kaga tuntuni suna girmama shi ke eh, suna girmama ta kenan cewa to wani abu zai faru ko za a haifi babban mutum ko kuma mutum babba zai mutu to sai aka samu kasida ranar sai annabi sallama ibrahim shi ya rasu shi kenan kawai sai mutane suka rika cewa in kasafati shamsu li ibrahim ai rana ta kiske saboda mutuwar ibrahim shi ke na aka ta yadawa aka ce ai ibrahim ne ya rasu ya yi ibrahim ya rasu shi ya sa sai aka yi abin nan sai rana ta kiske saboda aka ce manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya sa a kira sallah kiran sallah da ake ba kiran sallah irin wanda ake yi sananne ne Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa hayya ala salah ba a manzo Allah sallallahu yace aje a kira as-salatu jami'a as-salatu jami'a wato sallah ta hada mu sallah ta hada mu aka zo aka yi sallah sallah mai tsohuwar da kila a nan gaba za mu bayani kanta annabi sallallahu alaihi wasallam bayan yayi wannan sallar sannan kuma sai mu mutane hudu ba a cikin hudar annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi shi yake cewa inna ash-shamsa wal qamara ayatan min ayati llah la yantasifani li mawti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aytum minhuma shay'an fafza'u ila dhikri llah wa ila as-salati wal istighfar eh, da rana da wata dukkanin su ayoyin Allah ne kaga wannan hadisin annabi sama kai ya ciro batun shi daga waccan aya wa min ayatihi al-layl wa nahar wa shamsu wal qamar la tasjudu lish-shamsi wa la lil-qamar to manzo sun yace rana da wata ba su wa da rayuwar wani ba su da alaka da rayuwar wani sannan ba su da alaka da mutuwar wani shi ce fa idza ra'aytum ma shay'an idan kuka ga ɗaya daga cikin su ya faru kiskewa ta faru ta wata ko ta rana to fasja'u ila zikrillahi wa ila salah to ku hamsamu ku ambaci Allah madaukakin sarki sannan kuma ku yi sallah sannan kuma ku yi istighfari wanda wasu riwayoyin sun zo sun ambaci wasu abubuwa wanda za mu gan su nan gaba Eh, idan aka tashi bayani akan menene ya kamata a yi mm. idan an sami cuspewa a taƙaice dai wannan ita ce mahanga ta ilimi da kuma mahanga ta shari'a a game da ne ake ce ma kusufi kusufu shamsi ko kusuful kama eh, ilimin falaki da abin da suka faɗa da kuma lokacin da suka faɗi ga sababin shiga lokacin da yake faruwa ita kuma shari'a a wahayi abin da ba wanda isi ya bayyana to ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana nan cewa ayoyin Allah ne Allah madaukakin sarki yana nuna ma bayinsa cewa gashi waɗannan yadda mu muke bayinsa da rana da wata ita ma su ma a matsayin bayan Allah maɗaukakin sarki suke Allah ne ke jujjuya su Allah ne ke tafiyar da al'amuran su Allah ne ke ba su umarni cewa su yi kaza su yi kaza duk da umarnin da Allah maɗaukakin sarki ke ba su ba umarni bane na lada eh sannan kuma su ba za su saba ma Allah maɗaukakin sarki ba kamar mu bane dan adam da aljanu waɗanda mu ne as-saqalani wato waɗanda aka mana nauyi kuma ake ba mu lada ko kuma a kama mu da alhaji. Alhamdulillah. Ah, kamar yadda ka ambata musamman da shi a kiskewan wannan wata cewa yakan faru ne a wannan ranaku ko da sha uku ko sha hudu ko sha biyar kamar yadda ya faru a wannan din to abin da zan iya tunawa shi akwai wanda ya kira ni daga cikin gari yake ce mana a yau sha hudu ga wata to shi a lissafin shi ina tunanin sha biyar ne cewa shi abin da ya sani a shari'a musulunci duk da ke matsala kan bai shi da inda ya samu ba hmm. ai wata bai yin kusufi abinda ranar sha biyar ga wata kawai hmm. ba sani ko irin wannan suna da wani ne ah, ai abin da kila ya huta shi cewa sha biyar din ai sha biyar din ta shiga cikin kwanaki domin ayyamul ibdar a eh. kuma ayyamul bid in an ce ayyamul ibdar su waqtul ibdar shi su ne ayyamul su kuma ayyamul bid din da kwanakin da wata ke haske hmm. su ne sha uku sha hudu sha biyar mu hmm. kaga in ya ce sha biyar keɗewa kawai ya ce sha biyar to ba yi da wata madogara ta ilimi amma idan ya ce sha biyar na ciki to nan idan ya faru ranar sha hudu ba mamaki haka kuma idan ya faru ranar sha uku ba mamaki domin dukkanin su ranaku ne da zai iya yiwa ya faru ranakun faruwar ne tun da ya zama ranakun faruwar ne kaga ai babu mamaki idan ya faru amma kiɓewa a ce ranar sha biyar ne kawai to kaga wannan ba tunani ba ne wanda yake na ilimi da ya tabbata sai kuma bayan da kai na jami'an da ke kawo shi na rana ɗin da na wata mm. na wata kamar yadda ka ambata idan duniya ta zo tsakanin rana da wata mm. ko sai ta dace shi hasken rana wanda ke suka kan wata so da shiga gado mm. ko shi kuma haka na rana shi kuma in wata ya zo tsakanin duniya da rana kuma kuma kala hausawa mu kamar yadda ya faru lokacin maza ana sauwa suna kamar yadda ka faɗa suke faɗa cewa rasu ah, ibrahim a ah, ranar sauwa suna shi ne dalili ko kuma ah, to mu mukan ce hausawa mu sukan ce rana ta kama wata <laughs> to ya za a yi ba a cikin bayanin da aka yi ai ba magana kamawa ranar ai akan yi waka a ce rana kin kama ɗanki wata ki sake shi a yi ta kirki dai ana waka wannan ba tunani ba ne mm. wannan dai bayanin shi ne na ilimi wancan wannan kuma bayani ne da mutane suke sannan kuma mu kanmu a al'adunmu mm. ai mu muna da wannan cancan. cewa in ka ga kusufi an samu kusufi musamman na rana to wani abu zai faru don ba zan manta ba ba na duniya lokacin da saddona ya rasu amma an ban labari an ce ranar da na ya rasu aka samu irin wannan kasidan ɗin an ce an samu wannan kishewa eh, ban sani ba da suke da tarihi na gaskiya kila za su tabbatar da ko kuma wanda suke nan abin ya faru eh zai iya yiwuwa shekara 2006 a yi cikewar rana kawai mm. da to ba mu san wanda ya rasu wani lokacin to ka gani mm. to a kan watan lati za a cewa a ko kuma ce in zan tambaye ka akwai za a cewa akwai wani bambanci tsakanin duba na musulunci kan kusufi na rana ko na wata da kuma na su zamanance na turawa misali eh akwai bambanci su shi musulunci abin da ya karanta da mu bai musa wancan ilimin ba domin musulunci wani addini ne hmm. da ke da tsari baya baya cin karo da ilimi hmm. musulunci ya zo ya tabbatar da akwai ilimi abin da bincike ne ya tabbatar da shi to musulunci yana yana tabbatar da shi eh to a gefe guda bambancin na musulunci da yau waɗanda suke yi hmm. shine su idan suka yi bincikensu suka ga cewa zai fara. Su shi kenan sai su ɗauka na abu ne ma na dariya wani abu ne na ban sha'awa har a zo a yi ɗaukan hoto a rika faɗa ma mutane cewa sai amfani da gilashi da yadda za su kalla amma mu a musulunci ba wannan mahangar da ke da ita ba eh, cewa za a yi musulunci ya yadda da a gano a ilmanci cewa za a yi to amma mu me darussan da zamu duka in ya faru daga ciki Allah madaukakin sarki ya faɗi yana faɗa mana yana cewa ma nusiru bil ayati illa tahwifa ba mu aiko da ayoyin mu face sai dan mu tsoratar da bayin mu shi yasa a wani hadisi ya tabbata dai da hadisan da suke bayani akan wannan hususin da faru a ranar da dan annabi sallallahu alaihi ya rasu manzo Allah sallallahu alaihi ya yi yake cewa yukhawwifu Allahu bina ibadahu Allah yakan aiko hususi na rana ko hususi na wata domin ya tsoratar da bayinsa bayinsa su tsorata eh, su tsorata su ji tsoron Allah madaukakin sarki a zuciyarsu domin hususi akwai al-husus al-akbar akwai kusurci da za a zo a samu rana ga baki da a shafe shi ya zama ba ta Allah ya ba mu labari cewa idan shamsu kuwirat akwai ranar da za a yi tasmiru shams eh, rana za a zama an kisfe ta baki da kisfe wadda har abada to kaga wannan sai malaman mu suka ce a lokacin da ake samun irin wannan kusufin to Allah madaukaki yana tsoratar da mu ne mutuna lahira mutuna lokacin da za a zo a samu alkhusuful akbar wato kiskewa mafi girma wadda kuma kiskewa ce ta har abada Allah madaukakin sarki zai shafa rana ga baki ɗayanta to kaga kaga na mu kenan to shi yasa a ƙarƙashin haka kuma a bangan musulunci sai aka samu mu zama muna da tsari wanda na san kila a cikin tambayoyin da za ka yi akwai wannan ba zan yi maka eh, sauri in shige shi ba to amma dai a ce kafin wannan bayanin ka musulunci an musulunci game da kirsewar wata ba wani abu bane kawai da zai zo ya faru haka nan kawai ya wuce a amu musulmai muna da darasta da muke yi ba shi ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kudu ba ma a cikin kudu ba su har sai da ya tsorata game da zina a cikin kudu sa da ya yi a wannan rana sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar da mu a game da azabar kabari duk a cikin wannan hudu ba tasa da ya a ranar da aka samu kususi a ranar da ɗansa ibrahim radiyallahu anhu ya rasu kaga bambancin mahangan mu kenan da waɗancan su waɗannan duniya kawai suke kalla ba su da wata mahanga da suke da ita tsoron allah ko kuma na wani abu da zai sa ruhin su ya zama ba imani dai a zuciyarsu mu ko musulmai yan gata ne akwai imani a tare da mu akwai biyayya ga Allah akwai wahayi muna da alkur'ani muna da sunna waɗanda suke sa mu a seti su ba mu abin da ya kamata ne kuma su hana mu abin da bai kamata ne ba. Alhamdulillah. Kuma kuma gaban da zamu duba ta gaba ita ce abin da ya dace ko ya kamaci a al'ummar musulmi shi kamar da ambata a lokacin da aka ga afkuwan kusufi misali ko na wata ko na rana. To abin da kamata musulmai su yi a lokacin da aka samu kiskewar rana ko kiskewar wata hmm. abu na farko shine sallah. sallah wannan sallar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu umarni ne yace fafza'u ila salati ku tafi ku je ku yi sallah ku kantama ku je ku yi sallah shi yasa aikace manzo Allah sallallahu shi yasa akai shi as-salatu jami'a wa as-salata jami'a eh, za a samu wani ya zo ya kira yadda ake kiran sallah da ta kowa ya ci ah. kuma kalmar da za a faɗa ke nan gwagwadon da za a ji an jiyar da mutane ah. nasi bai zo ya ce ga adadin da za a ambata ba gwagwadon yadda za a iya tsammanin cewa mutane sun ji ah. kuma za su halarta to abu na farko kenan sai dai kawai a nan malamanmu na suke suna da tauna da suke a game da sallar da za a idan kispewar wata aka samu kun kispewar rana a inda wasu malamai suke ganin da kispewar ranar da ta wata dukkanin su babu bambanci irin sallah ɗaya za a yi sannan su kuma su malamai a gefe guda suna ganin a'a in kispewar wata ce hmm. to ita sallah ta zai je ya a gida ne shi shi kadai hmm, ko da iyalan shi ne yawa shi kadai zai kayan sa kamar nafila hmm. kamar yadda mutum yake nafila wanda eh, rinjayayyen magana ita ce yadda ake sallah kusufi eh, na wata haka ake na rana haka ake na wata ba su da bambanci domin manzo sama ya hada su yace inna shamsa wal qamara ayatan min ayati llahi la yanqasifani li mawti ahadin wala li sai ce fa idza ra'aytum minhuma A ga minhuma aimina min ash-shamsi wal kamar ko daga rana ko daga wata ku je ku su waɗancan da suke ganin cewa ba za a yi na wata ba sai dai kowa je a gidansa su sai suna ganin cewa ai ya taɓa faruwa a zamanin manzo sun me yasa ba a wuce shi a keɓance ba ita sallar me yasa ba a wuce ta a keɓance ba amma wannan nassi ya isa ba da amsa cewa ai manzo sama ya haɗa su a wuri ɗaya ya haɗa su a wuri ɗaya duk da duwaya ma da ta zo cewa ai samun kisiyowar a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya yi sallah kamar yadda yake yin sallar eh, kisiyowar ita rana to abu na farko kenan sannan wannan sallah tana da siga ta saba ma salloli da ake yi domin akwai ruwaye da yawa da suka zo amma riwayar da mafi yawancin malamai suka kurin jayarwa ita ce a yi raka'o'i guda biyu amma ruku'u guda hudu kowace raka'a za mata ruku'u biyu kaga ya ka'ida salar da muke ruku da ake sannan kuma kowace za a mata sujada biyu nan za a yi ruku raka'a biyu ruku'u hudu sujada hudu yadda ku ake yin wannan sallar kamar ya tabbata za a yi kabbara harama bayan an kai an yi kabbara harama sai a karanta fatiha sannan a karanta sura surar da za a karanta ana tsammanin a karanta surar da ta kai surar da ta tsawo kusan izifi biyar babu wani abu kaɗan kaga tsayuwa ce mai yawa da shi ya sa malamai suke cewa kila tsayuwar da aka aka daɗe ita ce ta jawo har aka samu sabanin riwaya wani ya ce ya kaza wani ya ce kaza a wani ya ce kaza a kan saboda daɗewar da aka yi to in aka yi wannan karatun nan sai a yi ruku idan aka yi ruku sai a ɗauko sai a sake karanta fatiha kuma sannan a karanta wata sura mai tsawo malamai suka ce kamar alu imra sura ta biyu ta uku kenan a cikin alkur'ani in ka ce fatiha bakara sai alu imran sannan daga nan sai a sace wani ruku'u shi ma kuma a tsawaita idan aka dago daga ruku'u daga nan shi kenan sai a sake tsayuwa daga nan sai a tafi a sujada guda biyu haka raka a tabi ita ma sai a irin wannan idan aka ce ai gashi bayan an sallame shi aka ranar ta dawo daidai wa daida ko watan ya dawo daidai wa daida to daga nan sai liman sai ya zo sai ya mutane hudu ba ya musu jawabi ya musu wa'azi ya jawo hankalinsu ya tsoratar da su Allah madaukakin sarki ya nuna musu waɗannan ayoyin Allah ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna lokacin da ya faru a zamanin sa sai ya aikata irin wannan sannan malamai suna tattaunawa a bayyana za a yi karatun koko a boye kauli eh, ran maganar tafi inganci ita ce a bayyana za a yi a bayyana za a yi a ciki akwai fa'ida domin bayyana karatu ya fi sa mutane su ji karsashi da su gaji a lura sosai idan aka ce za a karatu a ɓoye za a yi me yasa mutane suke ganin a zahar ta tana da tsawo wani zubin kai saboda ɓoye karatun da ake yi amma su ta ta fi ta tsawo tari amma mutane ba sa ganin tsawaitawar da ake saboda karatun da ake yana yana sa musu karsashi a cikin abin nan jikinsu to kaga wannan kenan liman je hudu da duk da ita kan hudu ba akwai tattauna a kanta amma dai magana wacce fi inganci ita ce liman zai yi hudu ba domin duk abin da suka kira wannan jawabin dai sunan shi hudu ba hudu ba abin da ake nufi da hudu ba dama a larar a hausa shine jawabi ya eh, haɗu da ya yi musu bayani hutubatan bayani kenan Ka isar mu da mutane bayani a musu wa'azi a cikin hudubar da manzo ya yayi akwai darussa a ciki da yawa annabi sunna ya tsoratar da mu ya tsoratar da bayi a jama'i Allah yace su ji tsoron Allah madaukakin sarki sannan kuma su kiyaye dokokinsa su yi abin da ya ce su yi su nisanci abin da ya hana wanda dama manzo sama da wuya ya wata hudu ba bai tunatar da bayin Allah wannan ba cewa su ba Allah su kiyaye Allah su tsoraci azabarsa sannan manzo sunna ya tsoratar a game da azabar kabarsa cewa za a yi azaba kabari sannan manzon sama ya tsoratar game da zina kaga wannan ke wasu malamai suke isin babi cewa shi hatta kiste wannan ma ne yana da alaka da zinabin da bayi suke domin a hudu da manzon sama ya bayani kan kan zina ce wallahi Allah ya fi kunya Allah yana jin kunya a ce wani mutum ya je ya zina da wata manzon Allah sama ya tsotar hadisin yana cin Bukhari a cikin dai za a yi hudu sannan a cikin abin da manzon sama ya ba da umarni a yi ya ba da umarnin istighfari cewa ai istighfari ai ta istighfari ana cewa Allah madaukakin sarki ya gafarta mana sannan istighfar nan ba layi aka ce abu ana ihu ba kowa ya shi istighfari na tsaki wanda duk wanda ya ana ya san an koma ga Allah madaukakin sarki daga cikin da ba ci ba da gaske sosai sannan daga cikin abin da annabi sosai mai bada umarni a yi ya ce ai sadaka ya ce ai sadaka sannan daga cikin abin da annabi sosai mai bada umarni a yi a lokacin da ake da bayi ya ba da umarni cewa a yi ɗan tabayi wanda yan tabayi shi ma nau'i ne na ayyukan da'a ga Allah maɗaukakin sarki to duka wannan sannan manzo sun ya ba da umarnin cewa a yi addu'a a ambaci Allah maɗaukakin sarki a yi zikiri a ambaci Allah maɗaukakin sarki a tuna Allah maɗaukakin sarki duka a cikin hukumar manzal sun kenan a takaice in muka dunkule za mu iya ganin waɗannan abubuwan su ne ake buƙatar a yi sallah hudu ba bayan sallah sannan kuma ambatan Allah istighfari addu'a sannan sadaka sannan a lokacin ake da bayi ne a yanta bayi duk shi ai wannan a cikin yan tabayi za mu yi dauka duk wani abu da za a yi kamar da wani da yake cikin damuwa kamar misali gidan yari wani kila bashi ake bin sa dubu dubu uku dubu biyar dubu goma a je a biya masa a samo ya sami sa ya dawo cikin iyalansa ya ci gaba da rayuwa da shi wani ne aka rike mishi albashin shi bai samu albashi ba a taimaka masa a bashi duk wannan wani ne yake gidan haya za a ta duk wani aikin alkhairi domin yanzu ba mu da bayan da za ka ci ka yadda su to to to duk wannan yana cin abu da ake bukata musulmai su aikata a lokacin da aka sami kissewar wata ko kuma kissewar rana. kuma kallon masu kallon mu kuna kallon shirin fatawa da ke zuwa kai tsaye daga hukumar talabijin na kasa da ke ne cikin garin Zaria inda muke tattaunawa da Sheikh Bashir Lawal Muhammad a babban daraktan makarantar ma'ahar Umuddin Islami da ke a tudun jikun kuma na imam na masallacin tudun jikun. kuma na tattaunawa ne akan abin da ya faru makon da ya gabata na wasu ayoyin Allah ya mutu gani ko muke wata ayar Allah inda wata ya yi kusurfi a mun gani a faɗin wannan ƙasa na wata Najeriya mala ya ambata mana ma'anar kusurfi ya faɗi mana abin da ke kawo samara da lindansa sannan kuma a yanzu gaba ta baya bayan nan mala ya faɗi mana ababen da ya kamaci a ce musulmi ya yi ni da kai a wannan rana na san da yawan da wasu kamar yadda mala ya ambata an fi ba da ƙarfi akan a kiskewa rana wanda ta fara lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai dan babu na wata ba saboda na wata da yau mu gashi ya faru amma wannan ma din da ya faru wasu ba sani ba dan sai da gari ya waye nan mun zo wasu suke cewa an yi wani ma lokacin yake ce mashi ya ga ina wasu abubuwa na ce mashi a banza abin da ke faruwa wani kai adali ne abin da ya ce mai da ya ce a tsara ka nufi da to ka gani ga abin da malai ya faɗi mana a wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara a yi sallah a yi ai a yi sadaka ai zikiri ka gani sannan kuma a yanta a fitar da mutum daga cikin wani kunci tun da kamar nema yadda ma ba mu da bayi wannan zaune gidan haya yana asibiti ne a'a yana bashi ne sai ka je ka biya mashi ka tsayar su da rayuwar shi za wannan duk umarni ne mun zuwa Allah wa shiri shi ne muka buɗe layin waya don mu ba kai mai dama dama ka bugo waya kai tambaya ko ka yi ƙarin bayani lambobin kamar yadda za a iya gani akwai sifili takwas ɗaya takwas biyu daya hudu uku shida hudu hudu banda na akwatin talabijin akwai 081 82 143644 sai kuma wanda aka gani akwatin talabijin akwai sifili takwas sifili biyu shida bakwai biyu daya hudu bakwai uku wato ko kuma 08037694973 na farko akwai 0x1-8214-3644 sannan akwatin talabijin akwai 0 x 0 267 ko kuma 0x0-3769-4973 in za a kira mutane su da akwatin talabijin sannan kuma a yi kokari a yi tambaya kan abin da ya ambata idan kuma ka gamsu to suka tsaya ka nace ka sauran jawaban da za su biyo baya daga bakin malam dan ba mu so in zai yi ba mu so abubuwa a ce kawai an dai da malam a'a malam ya an samu na an samu shi a madadin sa ya kan baka tambaya kai ka tsaya tukuna suka ji abinda malam zai ci gaba da ambata mana ya kama kalla game da wani akan layi assalamu alaikum so da fatan dai za a yi kokari a kira kuma ana samun jinkiri ya sauki da an gama ɗauki layin waya a yi magana kada tsaya a yi ta magana kawai daga baya za ka ji abinda ka faɗa ya yiwu a kwatin telebijin amma lokacin da ka kira ba za ka ji maganar ka ba sai an dan samu jinkirin nan na'am to kalla makalla ita wannan sallah kamar yadda ka ambata za a kira sallah kuma a tafi shin maza ne kai suke tafiya koko kowa zai je mata da maza sannan kiran sallah kan mutane su rude mm. malaman mu na fikihu sukan ce bila azanin wala ikrama ba a kira sallah ba a ikama to abinda da malai idris yake nufi yana nufin wannan as-salatu jami'a din da ake cewa shine a masakafin kiran sallah eh a zo a haɗu a yi sallah haka za a ce amma kiran sallah da aka saba yi ba shi ake yi sannan mata suna zuwa ai a cikin abin da zai burge mutum cikin wanda suka yi bayanin eh, sallar kisfewar rana akwai mata na da asma'u radiyallahu anha biyar sayyidina abubakar mata a zubairu min al'awwam radiyallahu anhu yana da daga cikin waɗanda suka riwayato riwayar yadda ake sallah sallar kusufu shamsi aka in rana ta kiske ko wata ya kiske hadda mata za su so ai mata bayan Allah ne da su su ma za su fito su zo su a wani musu bangaren su a baya a bayan maza domin su tsaya a wannan sallah da su su ma su samu wannan albarka da ake samu da kuma tuba da kuma miƙa wuya ga Allah maɗaukakin sarki da za a yi so da kamata suna zuwa. Hmm. Da kama kalla shi kuma sauran abin da ka ambata na istighfari hmm. da su zikiri da za a yi. Hmm. Shi bayan an sallah ne ne mutum zai zauna an gama hudu ya ci gaba da yin zikirin ko ko dai ko da ya shahara. Ana cewa an samu kishewar rana to abin da ya kamata ya fara isi mutum ya fara istighfari. Shi dama istighfari wani aiki ne da ba a san bakin mutum ya zama ya gaji da yinsa. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce shi akan kansa da zai da zunubi yakan yi istighfari a rana fiye da su saba'in to na gani da kai da sauran mutane da baki wanda kullum cikin zunuban muke Allah ya gafarta mana Allah ya ji kanmu da ka da an ji za a fara wannan istighfari a fara yi ana ana ana yi a baki kuma istighfarin ya kai zuciya to akram kan da ka fara ambata mana a baya amma da mun ba shi dubaki musamman ma'ana darussan da ya kamata a ce mun koyi da su daga kusur to daga cikin darussan da za a yi darasi na farko shi ne tabbatar mana da cewa da ita rana da shi wata ayoyin Allah ne ayoyin Allah ne ne ma'anar aya alama abinda za mu kalla mu tabbatar da Allah madaukakin sarki yana nan Allah madaukakin sarki shi kai ne wanda bai da damuwa shi cikin ne wanda wani wata damuwa ba ta samun sa domin shi ya halici damuwar shi ne ya halicci kuranyewar darasi na farko tabbatar mana da cewa rana da ta ayoyin Allah ne sannan na biyu tabbatar mana da cewa Allah maɗaukaki shi cikin ne wanda damuwa ba ta samun shi amma ai kiskewar rana ai damuwa ce shi yasa bahaushe ya tashi ya ce zazzabin wata ko zazzabin rana kaga zazzabi ko ba abu bane na fata ba wanda yake fatan a ce ya zazzabi to rana na zazzaɓi, wata na zazzaɓi, kamar yadda bahaushe ke faɗi Allah ne kawai baya ciwo na biyu kenan darasi na uku shine tunatar da mu cewa waɗannan da rana da watan akwai ranar da za su zama ba su kusa yadda za mu zama ba mu a duniya ba haka su ma za su zama ba su a ban kasa yadda ba mu za zama ba mu ba haka Allah ma da su ma zai shafe su ya kawo su yanzu ana nuna mana ne amma yin abin da kuke gani ne in za a yi wani shiri sai a ce mishi muna yara akan ce an yi samfoti samfoti wato ba ka lashe irin da ɗan abu daga cikin shiri wani ɗan abu daga cikin yawwa wanda zai zo nan gaba shi ne Allah maɗaukacin sarki ke mana mu bayansa mu kalla cewa akwai ranar da za a zo da baki ɗaya wata da rana za su zama ba su assalamu alaikum muna tare da wani ne alhamdulillah ka tambaya ne to alhamdulillah mun gode amin amin to mun gode na'am to wannan yana nuna mana girman yana nuna mana cewa akwai ranar da za a zo ga baki ɗaya babu babu waɗannan kwanaki duk waɗannan halittu na Allah maɗaukacin sarki da rana da wata zai zama ba su ga baki ɗaya sannan darasi na hudu da ya kamata mu ɗauka shine darasi na mu ji tsoron Allah maɗaukacin sarki cewa ga manya-manyan halittu da suke sama domin da wata da rana a ilimin falaki halittu ne da suke da girma lissafin da ake yi mana da cewa sun ninninka duniyar nan tamu da ninkin balinkin wata ya girmi ya fi faɗin duniyar nan tamu da ninkin balinkin haka balle ita kuma rana sannan kuma muna da tazara tsakanin mu amma kuma sai ga su su ma Allah madaukakin sarki yana shafar su da irin waɗannan yadda mu ma wani zubin muke ɗan zazzabi to su ma ga su sun samu wani canji ba yadda muka saba ganin su ba waɗannan suna ce su ne manya-manyan darussa da ya kamata musulmi a lokacin da aka ce an sami kisewar rana ko kuma kisewar wata a ɗauka sannan kuma da cikin darussan ɗan adam ya tsaya ya makansa faɗa ya sake shiryawa da Allah mahaukacin sarki shi yasa manzon sunan ya ce yukhawwifu Allahu bihi na ibadahu Allah yana tsoratar da bayansa da shi kuma Qur'ani ce ma nursilu bil ayati illa takhwifa ba ma aiko da ayoyin mu sai dan mu tsoratar da bayin mu su tsorata saboda haka ba laifi ba ne a ji cewa a rai an sami kishewar rana cewa mutane su zauna su kansu hisabi su kansu bincike su dai meye zaman su da Allah madaukakin sarki ya suke mu'amala da Allah sannan isu isu kewa su ya tace ya tace suna da zamantaka kwakwaka tana da kyau a tsakanin su miji da mata akwai zamantakewa mai kyau a tsakanin su da iyaye akwai zamantaka mai kyau a tsakanin su duk waɗannan darasin yana da kyau a cikin an sami kishewar wata ko kisewar rana mu tsaya mai makan mutum cini a kai wani abu da ban taba kula da shi ba sai bana ban san wasu wajaje ba unguwanmu ban sani ba ba a yi salloli a masallaci ba gaskiya don ba masallacin da aka fiye cewa a zo a yi sallah saboda mafi yawancin mutane ba su sani ba yawwa to sai ya zama abu na lura da wani abu sai ya zama daga lokacin da watan ya fara bayyana ga baki ɗaya cewa ya ya disa shi ga baki ɗaya sai zama unguwa sai ta saɓanin yadda da za ka ji ana hayaniya a su hutu ana abin nan amma sai na saurara sai na ji unguwa ta yi shi to wannan muna ba ta ya zama wani yanayi ne da zai sa al'ummar mu ta fara kuwa a game da irin waɗannan ayoyin da Allah maɗaukacin sarki yake nuna mana ƙarshe kuma ya kasance shi ya zama ko ina an samar da inda za a ce a tsaye da sallolin a masallatai. Kuma mm. ƙara mai kallon mu a lambobin da za a kira a tambaya ko a nemi ƙarin bayani ko a yi mana ƙarin bayani kan abin da ya ambata mana. Lambobin akwai sifili takwas ɗaya takwas biyu ɗaya hudu uku shida hudu hudu wato 081 akwai kuma ta akwatin talabijin 08026721473 ko kuma 08037694973 za a kira a bada gudunmawa a tambaya ko a nemi karin bayani 081 ko kuma ko kuma 08037694973 to akan makalla a ah, waɗanne irin ababa ne ah, ya kamata a ce ko kuma wani irin bidiyo'i ne ake yi wanda ya kamata a ce an kauce musu a lokacin da irin wannan abin ya afu to alhamdulillah ka san shi bayani game da bid'a wani zubin eh, asalamu eh, alaikum na'am na'am asalamu alaikum lafiya lau alhamdulillah na sana wa ne so malam anas jumba daga ina so malam anas muna jin ka kaji abin da ake tattauna kai kan bayani so malam anas jumba mun gode amin amin jumba da karan kuma su ba kenan na'am ita bida a haɗi gare ta eh, wani zubin wata bida za ka same ta ana yin ta a wata ƙasa can to malamai sukan tsorata wani zubin ana bayani kan gida da al-dakila ba a yi a kusa da ku sai zama kamar tallata ake to bidoyin mu da muke <laughs> bidoyin da ake kusan kuma Allah madauki ciki duk kusan ya bada maganin su ba cikin yi ba akwai bid'a ta a fita ana zikiri a titi da zarar an ce an sami kisfewar wata sai ga an titi wani ya ja wasu suna ta suna ta zikiri suna faɗin abubuwa yana faɗi yana amsawa kamar irin yadda shata yake da yaransa to kaga wannan bid'a ce ta farko abinda aka ce ai ana tsaki eh, kowa yayi yi kansa. ya ambaci Allah madaukakin sarki yayi addu'a to wannan a tana ciki sannan daga cikin bidiyoyin da ake canda muna yara alhamdulillah ita ma yanzu an bari in aka ci an yi kiskewar rana ko kiskewar wata musamman kiskewar wata da aka fi da daddare sai zuwa gidan karuwai in aka je gidajen kawai sai a je kawai a cikin kansu sannan yan abubuwansu da suka mallaka shi kuma a kwashi kaga wannan wayan a cike ne yasa aka kore kare a bakin hanya ji ba haushi yi ba haka aka ce a yi ba ai ba wani da ya ce ka je kai ba wayan ba? Eh, sojoji ɗan eh, sandan musulunci ya ba aka ce su je su yi ba aikin hisba eh, su je su ci daina yi su yi wa'azi sannan kuma wanda bai ji ba su ɗauko shi su kawo shi wajen alkali ai yadda ka tsarin ɗan sanda da ake da shi yanzu ai haka ake da shi kusan na musulunci suke kwaya musulunci yana da su ɗan sandansa da ake musu ahlul hisba su ne 'yan hisba za su tafi gidan da ake saban Allah inda suka tabbatar da ana yi su musu wa'azi wa'azi aka ce su yi ba ce su je suna musu surutu ba ba ce su je su musu hayaniya ba balle har su je mai kosai wata kila kilaki tana kosinta a bige ta a kashe kudinta sannan kuma kosan da ta riga ta soya a kashi a cinye to me amfanin haka kuma to wannan yana cikin bid'a da ake alhamdulillah yanzu kusan eh, tsakani da Allah da wuya ka ce ga inda ake yi kila eh, dalilin da suka jawo aka daina wannan bida akwai karatu da ake da kuma wa'azi da karanta da mutane da ake sannan kuma dalili na biyu waye wanda mutane suka yi a duniyance eh, ana nuna cewa kuma na da yancin ya aikata abin da ya ga dama kila wannan ya jawo wannan ita ma bid'ar amma ban sani ba kila a wasu ba za ka rasa a wasu kauyukan har yanzu ana yi ba waɗannan suna cin manya-manyan bidiyoyi da ake yi guda biyu yawo ana zikiri ana ihu sannan kuma na biyu bibiyar gidajen da ake saban Allah kamar gidajen karuwa da gidajen caca da gidajen giya a ce to bari a je a kirgije su ana faffasa musu kuma ba faffasawa ba kuma a kwashe abin da suke da shi assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah daga ina to malam ka ji abin da muke tattaunawa na'am amin amin alhamdulillah sai mun gode malama da alamu dai ya kama mu a makare to an yi bayani a game da ita sallah sallah ta kisewar rana wanda babu saɓanin malamai akan cewa ana son a yi ne a masallaci kuma da liman da jama'a wato abin da ake cewa jami'i kenan da hausa hausa suna cewa jami'i to a yi jami'i ita ko sallar kisewar wata ita ce akwai saɓanin malamai a game da ita a inda wasu suna ganin cewa a yi a gida shi ya fi wasu kuma suna ganin aje masallaci a yi shi ya fi sai makarin jayar da cewa malaman da suke cewa ita ma aje a yi a masallaci su ne magana su fi inganci domin da kifewar rana da kifewar ta manzo sama ya hada su a wuri daya kuma ya ce idan sun faru dukkanin su aje a yi sallah sannan shi kuma a aikace aka ruwaito inda babu saɓani kai tsaye ya je ya kira jama'a an yi sallar rana. kuma ana nuna lokaci na fuskantar mu na san haka abin ma da ambata a baya banda wannan guda biyun na ana zikiri wasu na ansawa ko kuma a je a ji karuwai kafin lazin cewa masu yawo ana buga ganga rana su ki wata mm, yawwa to ana yin wannan shi ma duk dai masu yin suna wannan ne eh. rana su ci ɗanƙanin ki wata ba za mu sake cin ko ba za mu sake menene ba da dai haka ake yin waɗannan abubuwa mm. dukkaninsu su dai abubuwa ne na gargajiya da shari'ar musulunci ba ta umarni da su ba alhamdulillah mafi yawancin su Allah mutum sarki ya kawo mana da su ba a yin su amma wajajen da ake to ana faɗi da su cewa su dawo su yi abin da shari'a ta ce a yi shine kuɓuta kuma shine cin nasara kuma shine abin da za a samu lada a kansa kuma shine abin da Allah madaukakin sarki zai yarda da shi ta ƙarshe mu musulmi mana yana da wani sako da yake so ya isar ba al'ummar musulmi to sako da nake son isar da shi shine duk mafi yawancin abin da ba ko da yaushe ke faruwa ba akan manta hukuncinsa yanzu misali ko babban malami da bai saba rabon gado ban ka mishi tambaya kai rabon gado ne zuwa shi kila ya manta saboda abin da ba bai faru ba shi faruwa bane amma da zarar an yi tambaya kan sallah sai ka an bada amsa saboda ana yin ta kullum to a ƙarƙashin haka yake jawo hankalin mu ya zama ko shi yaushe muna kusantar malamai ana tuna mana irin waɗannan abubuwan ma daman mutum yana buɗe littafi ana karanta masa tun daga littafanmu na fiƙi da ake karanta da littafanmu na hadisi da ake karanta za a ganin waɗannan bayanai da ake yi da kuma sallolin nan ko ita sallar fiƙi wadda ake bayani kanta zai ya ka samu wani littafin fiƙihu da ya zama babu wannan bayanin na salatu kusufi shamsi ko kusufi kamar a ciki to yawan karatu shine abin da zai sa ba za mu manta wannan hukunce hukunce ba ko sun zo sai su zo ko sun same mu kan da'a sai zama ba mu bukatar sai an ta sake yin bayani a kansu duk da dai kowa tana amfanin mummuni wannan shine in insha Allah kowa ya koma a riƙa karatu ko da yaushe muna isar da mu ga malam ko kuma ce Sheikh Bashir Lawal Muhammad babban daraktan makarantar Mahad Ulumuddin Islami da ke a nan cikin jikun Zaria wacce makaranta ta shahara wajen ba da addinin musulunci da ma na zamani a wannan gari na Zariya. sannan kuma na ibil imam na masallacin tudun jikun wanda ya tuna shirin a kan abin da muka kira da hausa kusufin rana da na wata kuma malaye mana bayani cikakki kan kusufi na da ya faru a ranar juma'a rana ta yau a abubuwan da ya kamata a ce ni da kai ba ma a lokacin kusufi na wata kaɗai ba a handa na rana da abubuwan da ya kamata a ce mun kauce masu. da darasin da ke tattare da irin haka in ta faru muna fata allah saka malam da alkhairi a ya samu shi a mizanin sana alkhairi wannan tunasuwan da ya mana kuma fatan allah ba mu ikon sawa cikin ma'ana mu koyi da wannan ababa da shi malam faɗi mana a wannan wanda allah sallallahu alaihi ya faɗa in wannan abu ya faru abubuwan da ya kamata a ce an yi su muna fatan allah ya sa ya sake faruwa za mu koyi da shari'a abin da ta tsara mana mu yi shi kuma muna jajanta tambaya yan uwa musulmi a musamman a almajiran sheikh ahmad al-gaggawi musa abin da ya same shi a jiya muna fata allah kubutar da shi tare da sauran almajiransa da masu garkuwa da mutane suka awon gaba da su allah kubutar da su cikin aminci kuma muna fata wanda suka riko malam allah gami da su gidan lafiya baki da fatan kuma malam mun sauka da ya tuka malam za ka amsa mana sa ba damuwa insha Allah insha Allah to a madadin a shi malam da ya bada lokacin shi zai tuna sun da mu da yan uwa wanda suka bugo waya da wanda kuma su ke yankewa ba mamaki akwai tun daɗin layi ne muna isa da godiya gare ku duka fatan ran juma'a Allah ya kai mu karfe biyar za a kasance tare da mu inda zamu tattauna kan wata mas'ala insha Allah a madadin yan uwa abokan aiki wanda suka taimaka shi ne kan malam da su irin ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh